يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا لم الذين يجيبونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهادة فليصم ومن كان مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما عليكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب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 وهديتنا وعلمتنا وأنكرتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والولد اللهم أحسنا إجابتنا في الأمور كلها وأهلنا من في الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da addu'a a wannan shirya wato nasara ko a wannan gari na tambuwar a wannan jiya ta mutu ta tabbato muna yi ma Allah godiya ya kaddare mu da addu'a a karkashin walima da wuri kuma daidai wannan lokaci a cikin wannan rana wato ranar larba النبي صلى الله عليه وسلم wasallam ko kuma cikin abin da ما من شيء وضع من يوم الأربعاء إلا والأبي كرمة ووعدنا أكبر أن بابا شيء من ياتي تكون منا اللهم نرقونك على البركة سورينك وسامونا أوي البركة ونرقونك أن يا بديع السماوات والأرض يا رب الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah ka zaune da ma'auran nan lafiya Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya da su da amarin ka ba da zuriya kai ba saboda albarka sunayen da Allah ta ba da hankali kuma ka sa albarka Allah ka sa albarka ka sa albarka ga masu auren ka sa albarka ga abin auren ka sa masu arziki da wadata ka sa aiki kyawun ƙarshe yadda ka haɗa mu a ƙarƙashin addinin ka Allah ka haɗa musu da aljanna in biya mata yi Allah muna ƙara roƙon ka da sabbata na wasu da su karbula wannan shi ya nasarawa mana roƙon ka Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya ka ƙara kwanciya hankali da nutsuwa a cikin wannan shiya matasan wannan shiya duka Allah ka shirya su kuma ka shirya da tigawa da tsofaffi shirya maza da mata ta ƙara arziki da wadata a cikin wannan shiya muna roƙonka Allah da abu ya tabbata na wannan duniya tambuwar Allah ka tsara mai lafiya da zama lafiya dukkan matasa wannan gari na tambuwar Allah su tsara musu shiryarsa kuma ta raba su da dukkan ɗabi'u waɗanda ba su ba ai ta raba su musamman da shaye-shaye da shafe-shafe da kurkure-kurkure da kurkure-kurkure Allah ta raba su da rafe-rafe da sace-sace Allah ta ba su ayyuka da sana'a na halaliya roƙonka muke Allah matasa Allah ta ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa kuma ya muna roƙonka Allah wannan ƙaramar hukuma da baɗe ba ga dukkan mu da kawai ba duka ƙaramar hukuma ka ƙara mata lafiya da zaman lafiya duka ɓangarorin samuwa da kowane ɓangare Allah ka ƙara lafiya da zaman lafiya ka ƙara kwanciyar hankali da nutsuwa ka ƙara ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah muna roƙonka wannan jiha ta tabbata da baɗe ka ƙara mata lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta tabbata duk wata hikima Allah ka rufe ta shiga da wani tsoro Allah ka gusar da shi da wata mai Allah ka gusar da shi Allah ka zauna da jihar Sokoto lafiya Allah ka zauna da jihar Sokoto lafiya ka shirya matakanta da da shigawanta da tsofacinta ka shirya malamanta da almajiranta ka shirya masu kudinta da tunakawanta ka shirya masu mulki da wanda aka mulki da albarka sunayenka da sabobin kamar ɗaukaka mana roƙonka Allah wannan arewacin wannan ƙasa samu ka tsara mana lahiya da zaman lahiya saboda albarka sunayen ka Allah ka tausaya mana tausaya ma arewacin nan namu Allah mu dai bayi muke bayin ka muke mana sallah mana azumi mana zakka mana hajji kuma muna wa'azi muna kiran mutane da addinin Allah ka taimaka mana na samu nutsuwa a arewa mu zanna lafiya Allah ka taimaka mana na samu nutsuwa a arewa mu zanna lafiya Allah ka ya mana dukkan mu Allah ka shirya mu Allah ka taimaka mu da abin da duk ka so kana yarda da Allah muna roƙonka da albarka yanka. Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lafiya tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ta zo wani da Najeriya lahiya Allah ta haɗa kan Najeriya ta haɗa kan 'yan Najeriya Allah ta gusar da rufina wadda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah ta gusar da rufina wadda muka giya da wadda ba mu giya ba Allah ta gusar da rufina wadda muka sani da wadda ba mu sani ba mu da roƙonsa mu yi Allah da albarka sunayen sa Allah ta zauna da mu lahiya kuma ka haɗa kan ƙasa ka haɗa kan 'yan ƙasa Allah ta haɗa kan ƙasa ta haɗa kan ƴan ƙasa da abin da zai umarni ƙasa da ƴan ƙasa ba su daya Allah ta gafarta mana Allah ta yaɗe mana Allah ta haɗa kan mu ka haɗa kan malamin Allah ta haɗa kan mu ka haɗa kan malamin Allah ta haɗa kan mu ka haɗa kan almajiranmu Allah ta haɗa kan mu ka haɗa kan ƙungiyoyin ƙungiyar idana da albarka sunayen ka Allah ta haɗa ɓangaren nan dutse zama guda Allah ka haɗa kan ɓangaren zala guda biyu su zama guda kuma da albarka sunayen ka ka sa yin hakan ne zama alheri kuma ka taimaka kowa ya gane alheri ka taimaka yin haka ya zama sanadiyar ci gaba babu tsantsanci babu wadatanci ta kowa saboda albarka sunayen ka Allah ke mana wannan taimako Allah mana roƙon ka da asuma ya karɓar suna Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan kuma cikin aminci da nasuwa da kwanciyar arziki tare da lafiya tare da lafiya da kuma abin da kuma arziki da wadanda. saboda albarka sunayenka Allah ta tausaya mana da taimaka mana ta an mana addu'a yadda ta tara mu a wannan gari a tambuwar a wannan shirya nasarawa muna roƙonka Allah ka albarka sunayen ka ka shuta ya mana Allah ka hada mu aljanna haka wannan tsoron samu Allah ka kama mana aikin ka Allah aikin da aikin sana Allah ka kama mana aikin ka Allah aikin da aikin kana Allah ka kama mana aikin ka Allah ka sarkake mana niyoyin mu هذا كان متابعة لعمل صلى الله عليه وسلم فلا يا مع أهل السنة فتشي مع أهل السنة كذا أهل السنة مسجدا والجنة تعالى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم جميع الجنة على بركة سنين الله كسامة سكين وقوتان الله كجابر كامن أمارة نالية الله كوركة سورة الله كوركة مو كوركة سورة مرة نالية الله كوركة مو كوركة سورة saboda albarka suna sunayenka azumi na wa matsowa lalurora azumi Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana lalurora azumi Allah ka sauƙaƙa mana lalurora azumi ka sauƙaƙa mana lalurorin sallah gaba dai ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa gaba dai saboda albarka suna sunayenka Allah ka tusaya mana ka taimake mu ka shi mu. ka taimake mu Allah kada mai aikin banza Allah ka kare mu kada mai aikin banza Allah ka ashe ibadojin mu Allah ka ashe ibadojin mu Allah ka sa aljanna makomo Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana bayan haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليتجعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يسري ما كان الله إليه ظلمون الله ذي كسب شيئا كان متاني مؤمني على ما أنت عليه بسبب أبن لكتب سبعيبا أيوة. وأتو أبوه أن لكتب سبعي يسو كونا نسوا لكتب أنت لي وكما أنا هدين كيد في جواب الله بيأر قوي تالي كما كان مبهن كي يجربا kuma ita jarrabawa yan uwa musulmi ku sani ba kiyayya ba ce mu a nan arewa da kuke gani ga mu muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji kuma muna wa'azi muna kiran mutane ga addinin Allah muna musuluntar da waɗanda ba su musulunta ba yara ƙanana muna koya musu tarbiyya amma kuma kuka ga Allah ya jarraba mu wato da wannan suna iya gane jarrabawa ba kiyayya ba ce wato wata rana Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki mala'iku a ke wani gari a jarraba wani malami kuma duk garin babu musulmi sai shi duka garin gaba dai sai mala'iku suka ce ya rafi ba ka da bawa garin nan in ba shi ba ya ce yi eh, wa ana a kama a sauƙar kuka ne da kuka jiya yana so in ji kuka ne saboda shi bawa in ba a jarraba shi ɗan tafiya ya kai ku dide mu mu yan hizara ku gani sadda ana rigima ku dide irin haɗin kan da muke da shi sadda ana rigima da mu ku ji irin haɗin kan daga daga yan kara matsala kamar ruwa daga nan mutane su an hada a yi komi da komi a hada a ɗaya har sha aiki su a gaishe su har sha aiki su a gaishe su daga nan abubuwa na faruwa wajen jaba a tashi daga nan aka saka masu a ake su a gaishe su duka ta ce haske aka zuwa a gaishe su duk da su guda kun ga akwai haɗin kai sosai saboda fitintinu da sun yawa to in aka gane an ka gane ku ba wannan na ba ku gani yanzu nan cikin sabuwar dan uwan ka rashin laya ya yi sati biyu a baka su ya yi sati biyu baka jawa ba to ba kwanciyar hankali na ya kawo na an kare kowa daga nan sai a shanta su sai ka ga mutum ya fara cewa karkowa ana yin sallah sai eh, hitila dai ta mutu na babu sai dama hitila ta a cikin zuciya mai haskaka a gane wannan na kware wanga mu to yanzu saboda babu hitila hitila ta mutu wajen kowa sallah a sabatuwa har an kai yanzu za ka ga makarantar kowa yan hilala ta masu yanzu gudu duk da yi kunga da kungiyoyin da na bida duk ɗan izala tarbiyyar su suke saboda haka magana da tarbiyya ga babu ka babu magana tarbiyya bidowi wanda an kai ta wa'azi na shekara arba'in mana wa'adi a kan bidowi duk ƙasashen afirka inda zai izala kaskannin shiga mun kai da'awa cewa a murfi yau da babu jarraba babu kuma duk ɗan izala sun koma da alheri in ma ka ce yi ce su kai na roƙe kaji ba ka waye ba eh, sun sun ka sun sun ka zama da aka iya zama da mutane shari'a Allah ba ka zama da aka iya zama da mutane to shi yasa Allah ka jarraba mutum Allah ya ce so ne kai ku ce ku jarraba shi muhibbu an asama sautau kuka ne ne ka san jiya ka je ka jarraba shi a yi nan ko Allah ya samu abin da yake so don da cikin da ya kuka ba sa iya gawayi to kun da mutum ya fi gudu ya san mahita Allah a mahita dole sai ya dawo da Allah amma ya da kare shi ba abun ne sai ce ko ina mai tsada babu wani abu amma da ya ji mu mutu ya san mahita guda ɗaya to shi ka Allah ke jarraba mutane saboda haka 'yan uwa musulmi abinda sai awajibi gare mu mu ce su shahalayen mu mu ce su shekaru yanzu ga azumin ramadana biyar zuwa Alama mu ambaci wani abu da cikin ayoyin nan da suka yi magana kan azumi ba za mu yi magana a kan kubuta ba mu ambaci wani abu sannan mu ambaci abin da ya ba da ayar da muka karanta. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا قوبا يا الله وإن سكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبتامك يا الله shi azumi ba mu dai an ka wajabta mu don haka Allah ya ce an wajabta muku ne kama ku ci ba alal ladina min qablikum kama wanda an ka wajabta ga na gaba ku ya azumi ku tsare azumi da kyawu duka ga ƙa'idodin azumi da Allah ku tsarka ku samu takawa shi azumi yana ba da takawa shi azumi yana ba da wato kariya domin abin na ne yana kare mutum daga cuta yana kare mutum daga kasala da dai sauran abubuwa shi yasa kun fi wani hadisi ya ce shi motar da su ko ya azumi don ku samu lahiya ko lahiya mutum abai da in dai shi lahiyar da ya iya azumi na to in ya ɗauki azumi zai ji sauki insha Allah. Allah ya ce a wajen samu azumi أياما معدودا أياما معدودا kwanuka na kidayayyu a kwanuka na kidayayyu wato shi azumi yana iya kwana talatin shi azumi yana iya kwana ashirin da tara a cikin abin a a cikin hadisai wato a sunci masu ruwaya sunci masu na a malamai sun ambata masu na azumin da mun kai shirin da tara aka tsarin masu na talatin ya yi yawa duka da azumin da mun kai tare wato talatin daidai zamanin annabi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yawa azumi 29 a kai domin kun san ana yin azumi bisa ga ka'ida ingantaccen hadisin nan su mu da ru'yati wa afiru da ru'yati ku dauki azumi saboda an ga wata kuma ku aje azumi saboda an ga wata kun ga bisa ga wannan ka'ida aka yi in ya yi shirin da an kashe an gare da daddare shi gobe sai a aji idan ba gane ba an ba a ba da sanarwa an gani sai a yi talatin kamar da kuma gani wani yana aukuwa to zamanin annabi ma haka da aukuwa yaman ma a duda ce ku dai biyo da su miliyoyin ku biyo ce ku biyo da su miliyoyin ku ko ga wannan duniya da kuke gani kwaye wasa da ita ta ya musu da mata saboda haka addinin ku ba ku bar wasa da addinin ku kawai wani ya so ya ce muku ya ga wata ya ga wata shi hukuma na ya ga wata shi awwa hmm. abin da ya shahi kan mutum yana iya zartarwa abin da ya shahi jama'a suna da shugabannin da kasar da mutu ku ya tara in mutum ya yi wasa sai ya mutu da mutu saboda haka ku saurari ganin wata inda an kasin da an samu ba ku gani ne mu dai da kuke ganin na masu wa'azi mutu cikin mu babu wanda a sarki musulmi cikin hmm. babu wanda a sarki musulmi ba sarkin musulmi ko sarkin kawai ba wanda sarkin kawai eh, masu sarauta suna aiki Allah ta ba ce. a hasirin da kuka ji ana cewa ba a ɗauka azumi sai hukuma ta ba da sanawa da ɗan wanda an kai annabi bai gane ba abubakar bai gane ba umar bai gane ba musamman bai gane ba a ali bai abi da sun bayyana sa da ba su gane shi ba dan umar da kai ne ya so ya ce tara an nasu hilala mutane sun yi tafi ɗan wata su gane ba su gane ba sai duk ba annabi labarin da ce tuni na gane da annabi ya bincika ya tabbatar da gaskiya na sai ce kuma ya bilal wa da nasu an yi su mu gana bilal ka tashi kai sanarwa cikin mutane gobe su gaske abu wannan mazhaba ahli sunna ce hmm. wato in an tsoro ga sha'anin wata ga abin da ya shahi jama'a to shugabannin su aka kai su ka ba da umarni a ba da sanawa wannan abu da kun ka gani yanzu kowa ya ce wai shi ma shi sanawa ya ba zuwa kowa wai babu shugabanni ko wani shugaba ba na kwaye na ba shi dai an na kwaye lokaci na ƙarshen zamani na allah ya kawo haɗin kai ya kasu samuwa ga jama'a amma ko mutum ya ce babu hukuma ai kana iya gane akwai hukuma don yau sun wasu ka taru sun kace za su ba shi kashi kana ji ne wajen an sa to ba hukuma na kai wajen an sa saboda abubuwa na jama'a ku nan ta umarni da hankalin ku ku rika addinin ku da gawo ku babbari a neman ku a sada ki wannan lokaci da muke lokaci na mai haɗari saboda haka Allah ya ce ayyaman ma'adura فمن كان منكم مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخر azumi kuma 'yan matsala ce na da sauki ba man kana nan kuma ga wanda ya zan bai da lahiya gashi an ga wata amma bai da lahiya au ala sabar ko yana da tafiya doguwa wadda wadda ta halitta a yi ƙasar cikinta to ya ce abinci ne in ya ga dama ya ci abinci in ya ga dama ya ci abinci in ma rashin lahiya na in lahiya abinda annan ga rashin lahiya ni yanzu in ka zo waje na kace na alsa gare ka wasu ga gare ka a ba ka ɗauka azumi wahala ne ka ba ka ciya ne ke ɗauka shi sai je ka mutu shi ka ɗauka ai ni abin da na sani shi ga faɗa maka in kana zan sauki asibiti ka tabbara inda nake ta sai shi yi bincike ya gane irin wannan alisa ko sauki asibiti da ya sana tuta na ce shi kaka dauka amma ni ba da wannan yin abinda na ce shi ne kawai sai dai in ka dauka ka mutu kuma in ka mutu za ka shiga aljanna za a nuna ya ce duk wanda an ka kashe da azumi guda aljanna za ta fada da shi saboda ka ni a ne ka dauke in ka mutu a yi aljanna amma in kana zo sauki asibiti suka zuwa haka malaman maliki ya suka rubuta ka tashi ka ce asibiti ka yi rike su shirin ciki shi ya san girman alisa in ma su gangare ka ya san girman so ganda in mutum ya ɗauki azumi da shi yana cutuwa to shi ya san wannan gida ne ne su shi baka da nan amma in ba wannan ba to ba ban cewa ka aji to amma dai ka tafiya kana iya ajiyewa ko da cikin jirgin sama za ka ce an ne ba ka izini ka eh, yi ajiya ta kana izinin ka aji in wasu azumi ya wuce to sai mutum ya rama fi ayyalin kwakwai wasu kwanaki kuma وعلى الذين يطيقونه فدية بار مساكين أما وين سنة يدوك أن يسيدي دون هلا قريب سنة يدوك أما amma da wahala cewa an ce su aji kamar tsoho da ya tsoho kwarai haka yana iya kai shi amma ko da ya kai shi wato kamar zai haraka to an ce shi aji a sai ya ciyar da daidai da amin da su wato ciyarwa ta kanta na abincin musulmi na guda aka basuwa mudunar guda aka basuwa ba dole ba ne amma suna ce musu haɗi a yi tsohon mudunar guda ko ko tsohuwa ko wanda adda rashin lafiya wanda ba a zaton warkewa ne akwai surutar da malamai suka ci in sun kama mutum ba a zafin ya warke to irin waɗannan surutar duka ba su iya bari ya motsa to mai su ana ce mai motsa na da kowace rana فمن تطوع خيرا فهو خير له أما وجه أذن نازل أتدعوه دون أجيبه kun gani kamar yanzu wanda wata da muke wata ne wanda wata da muke ciki ba azumi ne ba farilla ba ne ta ya to wanda ya fi ɗauri na alheri in kana iyawa ka ta azumi da yawa ka yi ta ɗauri inda alheri in kana iyawa to kwaman ta ɗauro a kairar duk wanda ya fi ɗauri na aiki na alheri na azumi ko wani aiki wanda ba shi ba to kwaman ta ɗauro kairar wa kai khairullah to yin yin tsawon iyaye alheri yan uwa musulmi a wurin Allah ko wani aiki biya a kai babu aikin da aka yi kyauta da Allah yan kwanukan da sun karege mu yi kokari ku lizince su mu yi azumi kamin ramadana ya zo kun saba kun gani wata yariya ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam a tana nan zaune wuri aka aka kawo abinci sai ta ci sai da sai ta ci a ah, azumi ne kai an ka bima an ka kawo kuma haka na har sau uku ai kun ga hadisin sai ya ce ki mu cikin ki wanda ke tsawa da azumi ba rashin samu na shi yasa nan nan dauka ta kana zuwa to ku dauka ko da azumi ka tawo mun saba ba ku ba ku wani shakka saboda haka shi azumin ka tawo in alheri na wanda ya shi kuma duk alheri na gaji shi وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون da azumin mai rashin tsariya da makashi yana iya ajiyewa da azumin matabi da makashi yana iya ajiyewa da azumin nafila da muka ambata wa an ta sumu khairun lakum duka kuɗin shi azumin da ya yi muku kwaji wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun in kun san haka nan ku shi yake to ku ɗauka saboda ka shi da alheri ko da yake ko ka ji an rangwanta ma to ka yi shi ya yi ne kana yawa in dai a rayu na ko ka ji an yi ma rangwani ka yi din ya yi an yi maka rangwani za a nuna maka ba dole ba ne imanin ka zai sa ka yi abin da aka ce ka yi ba dole ba ne to kuma شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل به القرآن وأن رمضان شيني وما أكثوك القرآن في shi ƙwar'ani an saukar da shi cikin abin nan wata ramadana zuwa ga baitul izza saboda haka wata ne mai daraja jibril yana zuwa wajen annabi suna yawaita karatun qur'ani ga azumi kuma ku yawaita karatun qur'ani ga azu akwai wani abu da aka yi duk sai makarantu ne islamiyya a rubuta ta, akwai dubara ba ku yi ba sai duk ku mai da karatun ku na qur'ani kawai kai ta karatun qur'ani ko wani abu kai malami in ba ka iya rana da musu yaro guda ya shiga kamar ba sai abin da za a yi ta karantawa kai ta karatun ƙura'ani kai ta karatun ƙura'ani lalar da ake samu da watan ramadan ba yan kadan na bace ba a samun da watan da ba na ramadan ba allah zai kunde da biyar ƙura'ani to da linnati shirya ga mutane wa bayyana shi nuna guda wadda kuma mai bayyana wa shirya mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma ومن شهد منكم الشهر فليظن shi nan kuma shi minkum shahara su duk wanda ya halarci wata ramadana in dai yana lafiya dau ba matayi na ba kuma ba wani gari zai na ba kuma yana lafiya dau an ka ce an ga wata falyasum ya yi kokari ya dauki azumin ramadana jama'a ku sanar da yaran ku kula da yaran ku tarbiyya yanzu sai ka kula duk abin da an ka ci kyautatawa na sai ka kula da siyarsa sai ka kula da biyanka ku kula da yaran ku ku koya musu ibada ku koya musu ibada kun ga tarbiyya tana ja da baya yanzu abin da ya sa tarbiyya ka ja da baya yara masu karantarwa ba su da tarbiyya yara masu karantarwa mafi yawan su ba su da tarbiyya to wanda suke haka nan suka koya da yara duk wanda suke haka nan suka koya da yara yara na fi zuwa makarantun da suna dawowa amma mafi yawa yaran da ka zuwa in ka samu goma wanda sun ka dawo nan makaranta za ka iske bakwai cikin su ko bisa ga dan jeba an ka aje kudi suna ko sai dan jeba ne ya rike to irin waɗannan kuɗi ɗaya a gaban su ba za su iya tarbiyyar yara da aka so ba shi yasa tarbiyya ta canza to yi tarbiyyar yaran su yadda ya kamata ku koya musu ayyuka a alheri musamman cikin irin wannan wata wanda ya halarci wata ramadana cikin ku ya yi kokari ya ɗauki azumi ka ɗauka kuma ka sa ɗiyanka su ɗauka cikin risala ya ce a koya musu azumi tun suna yara kamin balaga ta zo musu domin tana nan da ba sai yaro ya balaga ba in aka bai yaro ya balaga da an fice shi azumi wahala za a sha da shi haka ne a in cin girma wahala za a sha da shi don su wanda bai saba da yunwa ba ya ɗauki azumi na rabin ciwon haka in ya samu inda bai daɗe ya tattafi ruwa ne da ne to ku koya musu sun suna yara ku rika sa su yi yau ya yi gobe bai yi ba yadda ake fara ku fara musu ya ɗauka in an ka jima ya kai a wajen kusan sha biyu na rana ya fara kuka to a ba shi ruwa ya sha a ba shi abinci gobe sai allah ya kai mana da lahiya ya ɗauka ka a ba shi sai ya kai a zo sai a ba shi ruwa jibi in ya ɗauka ta a bashi abinci sai ya kai la'asar gadi ya ɗauka yana gashi haka aka yi ana ta koya musu ku koya musu ibada ku koya musu sallah ku koya musu ayyukan alheri duka a ta hanyar karanta shi su ga abubuwa to nan na za a samu abin da aka so Allah ya ce innamal mu'minuna innamal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله يتي إنما المؤمنون داما وإن أمنوا مسلمين قريب الذين إذا ذكر الله وإن أنك أمتي الله أنك أمتي تجيواتي إذا ذكر الله وجل قلوبهم في زكاة تنسى تجيواتي ku rika kwatanta zukatan ku ku jiya haka nan na wani qur'ani yace haka nan suke in ba haka nan suke ba ba zuciyar mu ne ta ba alladheena idza zikira Allah wajala qulubuhum wa idza tuliya aya dubu in aka in aka karanta musu ayoyi ne za zadatul imani sai ka kara musu imani na uku wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro ga ubangiji jama'a ku koya ma kanku tawakkuli ga Allah ku koya ma ta tawakkuli ga Allah ku ne za ku riƙa maimaita musu hasuliya gare ku za su kalla kun gani yanzu in kuka jibe mu zai na gare kuka ji ƙasa ga rashin tawakkuli ga Allah zai na gare kuka ji ƙasa ga rashin tawakkuli ga Allah na da mutum ya da ɗa bai samu ba sai shi ƙoƙarin bai hanya mara kyawu saboda bai dogara ga Allah ba abin da aka ce madogaro ga Allah ka bi hanya wadda Allah ya umarci ka wajen da da gabodinka in ɗan kasuwa ne kai kai kasuwanci in ma'aikacin gwamnati ne kai kai aikin gwamnati in madogi na kai noma amma da gabodin jikinka amma zuciyarka tana dogare ga Allah kun ga kasuwanci da kwarin gani duk jarin da kaga tana da shi komi yawa ne ana iya wayo gari babu shi don ba Allah ba ne masu cewa ta yi ɗaya da ni ma ya sana'a ga gata gare ta na dogara ka ko gama yawo yana waye yiwa a waye gani ba wuta ban san nan kan da ba ni ke ga ban sai ya kawai da sun kai kuɗi sun ka ƙare ba nan tambo da abadan amma ke ga ban sai ya kawai da sun kai kuɗi sun ka ƙare ba wasu ma bayan kuɗin sun ƙari lahiya ta kuɗi da kuma na akwai irin wannan ashe kun ga ba a dogara da kuɗi ba a dogara da sana'a tun da ana wayo gani ba wuta to ku yi abin da Allah ya sa ku amma zuciya ku ku dingina ka da Allah in ka ce kasuwa in ka yi ciniki ka dingina Allah ne ya ba ka in baka samu baka ka Allah na abu ya ba ka ba ka dogara abin gari da yake ai wa halallahu raya ga kanan kanan eh ga kanan kanan to abinda ake so ku koya ma kan ku koya ma yau Ko ga waɗanda yaran da kuka gani in ba ku yi ke ba faɗayin su ko misali bai ta jinjiran su ga wani wanda ba Allah ba ko misali bai ta to ku yi kokari ko ku jinjira ga Allah ku yi ta koya musu ku yi ta koya musu yau da gobe yau da gobe yaro yana karɓar karantarwa ko ni aka koya mai yadda gobe sai kaga ya koyi wani abu don yaro ba ma a koya mai ba a ce nan wurin kuka dama duk abin kwarai kuka yi ko ba a koya mai ba sai ya koyi abin kwarai in dai yaro sai ya koyi abin kwarai don yana zama inda aka fi kwarai to ku yi bi gurgurowar muka iya wa kuna koya musu allazi ne kimu na sala kuma suna waɗanda ka tsaye da sallah masu dogaro ne ga Allah suna waɗanda ka tsaye da sallah alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abin da muka azaita suna tiba su ce ku koya ma ɗayan ku sadaka ku koya musu sadaka dauki da kanta kai na adda dama ka da naira biyar da ka ce kai da hau an naira biyar da ka kai mutumin ta koya mai na ka kai wata rana kana zaune mutumin na gaba ka ga ya zo kai amfani ne ga kai ne da kai to waɗanda suka kula da waɗanda sharuɗa guda biyar da Allah ya ambata ya ce ula'ika kuma da haka waɗanda su amuni ne na gaskiya to ko auna zakatun mu'mini shin zuciyarka haka take idza zikira Allah wajira qalbaka wa idza tuliya alayka ayatu eh an ka karanta maka ayoyi ne tajiduka imanan Wata wata وتتوكل wata ربك وتقيم الصلاة وتتصدق بما to a wani haka kai haka na kai? za ka ga mutane da yawa in ana magana a taimaki yan uwa sai ka ji ni ko ni a gara matashi ni kake da kai to yanzu ni kake ba dai kake ya kai ta abin nan da kake shi na Allah ka buƙa ka wannan da kake shi na aka so ka ba ka ɗan ma wani kimanin a ce ka gane ana ci ko ka gane abin nan da kaci yana da wani ko da shi ne aka ya kaɗi ba ta ba ومن قدر عليه رزقه فليمسك ذو سعة لسعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله وما قدر عليه رزقه wanda duk كنت san wanda ta ma arziki ne bai da arziki da wadata to kwamin fit ya ci ba ya ci ne ma a to kowanne ku yi hukun ta Allah ku koyi ɗabi'u masu ke ku koya ma ɗayan ku lokacin da da muke tarbiyya ta yaro sai an gama da kanka kaka mama islamiyya tarbiyya kakka ba ma islamiyya tarbiyya in ka ba mutu yaron ka zai tashi wanda ka ga ana da hannu baka hannu akushi wajen da kuɗi kowa dai ya samu kuɗi ya ci irin abincin da ga ana ci jira da yan siyasa kowane malami za ka ga yara masu tasowa su dai su ci irin abincin da aka ci jira yan siyasa in ka kyale su da yaron ka ba su jawo a ka haka nan zai tashi nan gaba ne ke muke ce tuwon ka, kuma ko na ka bai bi duwa sai ka bashi bai iya bidowa ko me ya ce da gidanka wani abu ya shiga don na ba da shi wa to sai ku yi ko ban malaman islamiyya ne ku to sai islamiyya su dawo ka rika aje su kusa gare ka kana koya musu wani abubuwa irin wuraren nan na wajen bin wa'azi in za kana sai da abinka kai ka jiya su su jiya yau da gobe ɗan ba su iya wani abu wani abu iya su zafi idan ba su bar wani abu wani abu gani ne zafi to ta hanyar haka za a ci gaba da koyarwa kaɗan kaɗan malamin islamiyya ya koya musu karatun ƙwar'ani da abin da ya saba kai ku ka koya musu tarbiyya haka za a yi a yi ka rage musu kwaɗan da aka sa musu za ku ga in kuka ba duk da ya sa ta biya ta canza yau ko wajen wa'azi ka ce in dai yara na kai ne za mu ji abubuwan da aka ta magana na cin daɗi aka ta magana kai ba ka yi abincin daɗi ko ba cin zaki za ka ci an ce ba ka ka yi ibada ka nisanci kwaɗayi ka nisanci haramun ka nisanci saƙo shi ne ba da jin daɗi ka ce wahala banza da ana wanda mutane ana wajen ga musu abin da Allah bai wajen ga musu ba ko da nan ka ce daɗi za ka ba ta nan da sun ka dan su ko ka gan su haka nan in ko ka bincika tarihi sai sun ba ku mamaki tarihin in bin bincika shi sai ya ba ku mamaki eh, ya ta shiga gidan malam masaruku malam masaruku wani yaron aisha yantaccen eh, bawan aisha ya ta shiga gida ne sai ta leka wurin da ya ka sallah sai ta dawo inda mata dai ta yi ta mata wada ke mallama kaka shi gaba ne a wurin sallah malam ya su ko su mai goyi ta ce ke ba goyi na ba hawaye malam na daga dare da yi sallah hawaye ne yana da dare ya kama sallah to ba ku da labari a ruwaito hadisai da dama duk wanda hawaye ka yi to mai da tarin tsaftuɗi in dai na kowa Allah na Allah ya haramta mu idan nan gani wuta ranar kiyama Roke ba ta mata wadda aka shuka ba ‘yan mamari ke jiya. Amma kuma tana kamata kanka da wani gama, kuma a gauran gama da. wata rufe yi sallah, ya yi azu, ya yi azu a Allah ya kashe shi yana ɗauke da azu, yadda duk zai kashe shi, ya kashe shi yana ɗauke da azu. ciwo ya kai ne ko'ina ciwo ajin ga ta da zai azumi suka yake shi suka yi suka yi ya ruwa allah ya yi maka rangon da yake ga ganin ku ko don allah ce ya wanda bai iyawa ya azumi ni ina iyawa don ni ya ɗauke da abu da gaba ko a ɗauke da suka kaka sai suka ciwo da ya ce aisha yana mutunta da ya ce aisha don uwar gida ne Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da yayi aure ya ta kawa da ta yasa wata Aisha don ya mutu tsada duk abin da Aisha da ta ba shi shawara yana yi ta zo ta iske shi baba Allah ya yi maka rangwani baba ka sha ruwa yake abin da rana ta faɗi ta ce ba ta faɗi ba yake ba zai sha ruwa ba ya ne ga ta matsa mai yake ke shemi kika ni da sha ruwa ta ce ba ba tausaya ma na kafin ne yake to rayuwar ka tau tausaya mata nan kai sai ya biya mata hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya je in ya je ka kai ne yake ruwa a nan duniya Allah zai shayar da shi ruwa masu daɗi ranar kiyama sai yarinya ta yi kuka ta ce ko da ba mu zai a yi azumin ai da marike yake ku ba da ruwa an ka kawo ruwa ya riga da mu yake rana ta bani suka ce a ya ce to a ruwa an ka jima yake ku ba da ruwa yana jin zafi gaba gara ne karo na uku yake ku ba da ruwa an ka ba shi ruwa yake rana ta bani suka ce gawa ya ce ruwa haka sai ya rasu ya ce sun daɗewa tun yi da shekara arba'in da ka addu'a ga Allah ya gani ne na ɗauke da azumi to kana jin labarin irin waɗanda malamai kana jin yadda suke yin ibada ga sallah ga azumi ga sadaka ko masallaci da suna sai sun yi kowane ba, har guda daga cikin tsoron zai na masallaci babu komi kiran da zai yi sadaka yake Allah zan je masallaci babu abin da zan yi zanagar shi sai albakata ya ɗibe albarka ya kunta ga ta ba Allah a shiga masallaci ne a wa ji kake kami ya kai masallaci ya zo wani ya sashi albarka saboda tsananin son sadaka amma mun ku ɗibe mu za ku ga malamai da yawa suna ta cewa a yi sadaka amma tsakani da Allah ba su iya sadakar mace wace irin tarbiyya ta waka wace irin tarbiyya ta waka kai ma da kake ai kai ma ka samu masu masu malami kake babba samu abin nan akalla ka samu ko almajiri da ke ne wa'anda za su ci abinci da ka kullum in kana da wa da yan gara ka akalla ka samu ke ishirin kullum su ci abinci su sha ruwa ko su ta. in kana da ai ba sai an kai in ba ka da ba an ce an kai kowa abin da Allah ya ba shi da shi zai to jama'a ku ji mu ku gani to ji irin wannan rayuwar da shekai yana jira mutane su yi kai ba kai shi ina wanda kai biya eh, eh, eh, ta ka tafi abu man ya alama annama unzila abu man ya alama annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من saukar الحق شيئا وأنت يفهم قرآن قد أكثر إليك يا من رحمة شريعة قد سنة قد كنزول إليك يا من رحمة صلى الله عليه وسلم الحق ne yana aiki da shi shi yana zama daidai kamar hu'a amma kamar wanda ke makawo bai ma wannan bai ma komi na kawai abin da ya sani ya faɗi da baki ya tsaye kai ko kuma ya kallare ya wuce kamar wa'ama inna ma ya tsirrakar ular albabu dama ba masu wa'azi ba ba masu karatu masu wa'azantuwa masu hankali ke kawo ba wai magana karatu ta ba magana hankali ta in Allah ya ba su hankali inna ma ya tsirrakar ular albabu masu hankali su ɗaya kawo azantuwa saboda ka ba wai sha'anin karin karatu na wani babban malam jina. amma ba ta san ba maza wajen gida ne ka yi kwana uku tare da shi ka gaya da ka gudanar da abubuwa ne ka san magana baki da ba ba yi ba ba yi to Allah ya ci gaba الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ما كان كلي الذين يوفون بعهد الله وإن كسر هذا يا الله jama'a dukkan mu mun kulla alƙawari da Allah za mu bauta mai shi kadai kuma muna kulla alƙawari tsakanin mu da mutane kan mu jama'a ku shuka alƙawari alamatu na nabiki salatu alamar na nahikin Allah ku ta daga ciki idza wa'ada khalafa alƙawari ya zaba jama'a ku shuka alƙawari. ga tiyata nan tana zuwa wanda dan sakara da hukumi alƙawari ku an shi kudi ne wannan ya zo ku ne alƙawari ko a shi kuɗi ne kuna ta wai kuɗin kuna don ɗaya kun na wani mutane mutum ya zo da kuɗi ne a aljihu ya ɗiba ba ku wa kuɗin kuna kaɗan banda kana marasa kunya kana maƙiyaci mutum ya zo da kuɗi ne kuɗin kana ɗaya kaɗan ma kai godiya haka ne kira ne to irin wannan ɗabi'u jama'a ku kula kuma ku ban haka kuna ganin 'yan siyasa wasu kuna nan kuna haɗa da 'yan uwanku saboda wani ana nan kwanan sai ku ya zuwa ya ku ne ya kuma su wani da kuma wani a kai zan samai da kan kawawa ga dukkan da kawai da yan wanka kuma in ka gane su da ɗan gabaɗi da ɗan gabaɗi sai sun ka gane sai ka ga suna ta buƙatar a tsakaninsu suna ta wasa da dariya kai kana nan kaga dan wanda ta yi haka da kai ya shi ka wawa bai ta abin da ya kamata kai ku riƙe addinin ku da ke ku bar wasa da wasa da addini shi zai kawo muku matsala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a abin alibarka faunan ma ka so makonin ka da sauki ka so makonin ka da sauki don ka ga kana so ne ka so ka da sauki a sa an yi kuna baki da ka yawan ba yana yi wata rana ya zama ke wannan ga 'yan siyasa da kagin malamai na hana malamai na hana me ruwa ne da kai inda kuka kai ya kai ne abin da ya kasa ya kai bai samu ga ba nuka na ce ba su sun kai ko da kansu suka ce mana a yi mutunin mutumin malamai suka yi kwanci ko ina aka aika mutunin mutumin da sun ka gaba da aka zuwa da ma suna ga wannan mutane mutane a yi a muku gore aikata aikata ba su wani. to ku ba ku da haka nina a ce ina za ku na yi kai gaba da suna ganin da za ta biya sai sun ka gaba da ba. sai sun ka da kuna kuma a kan da tsaya ba ku da kokori sun tsaya ba kai jama'a kai jama'a ku yi alfawari da gaskiya ku tsaya da gaskiya Allah shi abda sama Allah kuma shi abda kasa Allah shi abda gabar da yamma shi abda kudu da arewa lillahi ma bis samawati wa lillahi ma bis samawati wa ma bil ardh da abin da a cikin sama da na kasa don Allah na kare an fada nan da a cikin agawun ɗinka na Allah kai ba ku ba nan da kasa a na Allah ni ga dama ne ake cewa wani ni ga dama ya kwace ya kai ne ni ga dama ya kira zama kana so ka kai su biya a duka ba wani duka na jira ba na gaba ya za ka sai dai in an je ba kai ce je ka kai wai ka ta hanyar yin ba da kuka ne kuma su ke nan gasa sai dai ka kai fiye ba ta ka shi a sama shi ta kasa kuma ma ya tsaye lahu lin nasu ma ya tsaye lahu lin nasu min rahmatin وهو العزيز الحكيم ما duk abin da Allah ya buɗa mutane na rahama ba za mu ba mai yi wa idan kun gane wannan bangare na aya duk abin da Allah ya rubuta mana mai rahama na biyu wa yin sai mu da launin ba duk abin da Allah ya yi yi ta kushe bayan Allah ya idan kun gane wannan to Allah yake wa huwa azizul hakim Allah shi ne mabawai ne saboda haka jama'a ko ni na Allah in za ka yi soyayya so abokin ka da farko in za ka yi keya wa abdin baki da ka nan ma ka yi keya da makiyinka da sauki a sa an yi kuna hali baka yau mamma yana yi wata rana ya zama soyayya jama'a ku ji tsoron Allah ke yi abubuwa yadda ya kamata ku dogara ga Allah ku dinga na zukatan ku ga Allah yau ku dinga na zuciya ce ga wani ba Allah ba kun yi dan siyasar da sunan da kuka kokari kwari da ta kanku za ka ga almajirai suna faɗa da malamai wai don sun kai wajen wani ɗan siyasa malamai wasu suna faɗa da almajirai don sun kai wajen wani ɗan siyasa duk ana yi wa yau gari ɗan siyasa da ya bakwai ya ɗauko zuwa inda ba kuma saboda haka ku jingina lokacin ku ga Allah sai abin da kuke yi saboda Allah Allah roƙonka muke da albarka sunayenka ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka damuwa da wadda a cikin zukatan mu ko shiri Allah ka kore ni ta Allah duk wani bakin ciki ka kore ni duk wani tsoro ka kore ni duk wata buƙata ta alheri ka biya ta da albarka sunaye ka duk wani rashin lahiya ka warkar da shi Allah duk wani rashin tsaro Allah ka gutar da shi ka ba da tsaro cikakke ka kama mana tarbiyyar siyan mu ka kama mana tarbiyyar matayen mu ka sa masa albarka ta ada mana su ga hanyar ka ka taimake mu da mu da su ka sa aljanna makoma mu a wannan da ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض لغيب السماء لغيب الحسن الله وإليه يرجع الأمر كله زوا غير حكم إلى أمر دوكا saboda haka dan uwa musulmi ba abu da wuri ka bauta Allah shi kadai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara da shi wa mara ma rabbuka bi na amma ta amaluna Allah ubangijin ka da rabkana ba ga abin da kuke duk abin da muka yi Allah ya sai kun ji Qur'ani bai ce wa ma rabbuka bi na amma ta kuluna ba saboda magana daban aiki aka bukata ba magana ba Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi